hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 25 ga watan afrilu shekara ta 2015 wannan shine kaset na 13 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafan shekul islam asani ibnu qayyim al-jawziya Allah ubangiji ya gafarta masa littafin zadul ma'adi komai da ruwanka ne mausu'a ce dangane da duk wani abu da ya shafi rayuwa da tafarki da karantarwa da al'adu da tsarin zamantakewa wadda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi ya gudanar tsakanin shi da al'umma tsakanin shi da mabiya tsakanin shi da iyalan shi tsakanin shi da kafirai abokan yaki da dukkan wani abu da ya shafi manzon Allah alaihi salatu wassalam tun daga tsarin rayuwarsa da halittarsa da siffarsa da dukkanin ayyukansa wannan littafi kamar yadda muka sha faɗa ibn luqayyim ya rubuta shi ne alhalin yana halin tafiya a inda ya tafi ƙasar makka don gabatar da aikin hajji Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi idan jama'a masu bin wannan karatu ba su manta ba muna bibiyan ibn Luqayyim a inda yake mana magana akan sharhu ma'ani asma'ihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ƙarin bayani game da ma'anar sunayen manzon Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi a inda yake tattauna mana mas'ala ta nahau akan sunan Ahmadu menene ake nufi da shi a ainihin ƙa'ida ta nahau shin Ahmadu din nan ismul fa'ili ne aban wato ismul tafdili ne na Ahmadu ma'ana ala wazni af'alu ai aksaran nasi hamdan wanda yafi kowa yawan yabo ko kuwa yana nufin wannan suna daga ainihin wato masdari ne na maf'uliya cewa wanda aka fi yaba mushi wanda yafi shan yabo fiye da kowa shi shine shi annabi din alayhi salatu wasalam shine mai yaban shine ma'anar sunan ko ko shi wanda ake yabawa ne a ƙarƙashin nan ne yake kawo mana ƙa'ida za mu tashi a inda yake cewa wa na naza'ahum fi zalika akharuna wato bayan da ya kawo maganan malaman hau na basara waɗanda suka ce ainihin ismul fa'il da inda ka ganshi ismul wanda ya zo a wazanin af'ala to yana zuwa ne dan nuna hamduhu kaseera yana godiya da yawa da haka suka ce fa'iliya ce shine a wurin su ma'anar shi mai yawan godiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mai yawan godewa Allah ne a wurin su ma'ana Ahmad kenan sai ce wa naza'ahum fi dhalika akharuna amma an samu wasu mutane sun yi ja'in ja da mutanen basara akan wannan ka'ida wa qalu suka ce yajuzu sawghuhuma min ismil min fi'il fa'ili wa min alwaqi' 'ala al-maf'ul mutanen Kufa malaman nahawun Kufa suka ce ya halasta a kera ismul fa'il da ainihin siga ta af'ala littafdil don ta nuna ainihin aikin ma'aikaci ta zo ala siga na fa'iliya ɗin da kuma minal wa minal waƙi al maf'uli ya halasta kuma a ƙera ta daga siga ta maf'uliya wa kasatu sama'i bihi min abyanil adillati ala jawazi suka ce yawaita ji da aka yi a bakin larabawa suna faɗan wannan na daga cikin dalili mafi girma akan cewa lallai ya halasta domin an daɗe ana jin haka din a bakin larabawa Ta taqulul arabu larabawa suna cewa ma ashgalahu bishai wa huwa man shugila in suka ce ma ashgalahu bishai me ya kai abu kaza ɗauke mishi hankali kaga shi mutumin da ake ba da labari a akan shi ake ta'ajjubi shine wani abu ya ɗauke mai hankali daka shine maf'ul bihi kenan wa huwa man shugila shi aka shagaltar fa huwa mashghulun wa kadhalika taqulu haka nan laraba sukan ce ma aula'ahu bi kaza me ya kai shi damuwa da abu kaza wa huwa man abi shine wanda abin ya dame shi fa huwa mula'un bihi mabniyun lil maf'uli laysa illa wadannan dukan su mabni ne lil maf'uli babu wani abu in ba haka ba wa kadhalika qauluhum haka in balarabi yace ma a'jabahu bi kaza yayi ta'adda da ba'un ma a a'jabahu bi kaza me ya kai abu kaza bashi mamaki fa huwa man ujiba bihi wa yaqulna kuma suna cewa ma ahabbahu ila me ilayya me ya kai shi soyuwa zuwa gare ni fa huwa ta'ajjubun min fi'ilil maf'uli kaga duka wannan ta'ajjubi ne da suke tasowa daga fi'ili wanda yake ainihin wato ya auka kan mutumin da ake ba da labarin ta'ajjubin akan shi wa kaunuhu mahbuban laka ya nuna cewa shi kake so kai da kace ma ahabbu ilayya wa kaza haka idan kace ma abghadahu ilayya wa amqatahu ilayya duk waɗannan misalai ne na cewa larabawa a aikace suna da ainihin wato wasa'awa suna budadawa wajen amfani da siga ta ta'ajjubi da siga ta af'ala litafdil dan nuna wuqu'u fi'il fa'il dan yazo da siga na maf'uliya wato abin da ke faruwa jama'a shine tsakanin malaman nahawun basara da malaman kufa na nahawun su akwai rigingimu da suka samo asali daga asalin masharabi na kowaɗanne mai ka'idojinsu su malaman nahawun basara sun fi kama da grammarians wanda za su saka ƙa'ida kawai su ce haka yaren yake ba sa yadda a canza ta duk wani abu idan ya zo ya saba wannan ƙa'ida, sai su ce shazi ne sai su wurgar da shi suna da wannan tsaurin idan har akan ayoyin alkur'ani wanda da yake mu'amala da mutawwalat na nahawu ya san wannan da su ko malaman nahawun kufa duk da su ne suka taso daga baya domin garin kufa da basara suna da rigingimu tsakankaninsu na siyasa da tattali kamar da kasan da kan faru tsakanin garuruwa makwabtan juna wanda kowa yake ganin yafi wani akan samu irin haka a wurare da dama to da malaman nahawun basara suna gaba da malaman nahawun kufa wajen ayyukan da suka wa arabiya da wannan assala wanda suka yi da aka kufawa da suka taso suke sa'i da makamantansu da suka zo sai suka yi ƙarin su ba nasu nahawun wani sura daban su ba shi wata wata ainihin wato wani ɓaɓe wani yanayi wanda zai zama ya bambanta nasu da na basarawa da aka sai su kuma suka ɗauki cewa su yanzu ba za su guje wani abu ba ba za su watsar da shazi ba a'a suna neman kawai menene ya tabbata larabawa na faɗa da ka su kuma sun fi kama da linguist yanzu in ka samu mutane guda biyu masana harshe akwai grammarian akwai linguist to za su ta rigima ne shi malamin grammar kawai zai ce duk inda za a yi plural a ƙara mai s wani waje a ƙara es shi kenan kawai wani waje a ƙara kaza duk inda aka bai wani plural ba irin wannan ba zai ce a wannan kawai aka aiki. shi ko malamin linguistics wato wanda yake masanin kimiyya harshe shi abin da yake yana bibiyan yaya masu magana da wannan harshen suke magana da shi duk abin da masu magana da harshen suka amince da shi a matsayin daidai da sai ce kawai daidai ne to wannan kuma kafin a amince da abu ya zama daidai kan ɗauki lokaci ma'ana duk wata sabuwar kalma ta shigo cikin mutane galibi akan kyamace ta daga baya sai a karba to amma shi malamin grammar yana nan a matsayin zai ce ah, tun da ba a faɗa tun da har yanzu bata zama wannan abin ba a gurin shi har yanzu bai yadda ba akwai kalmomi da dama har yanzu a turanci zaka grammar yanzu ba sai da su ba amma sun riga sun baza duniya waɗanda misali yanzu globalization din nan da ICT suka kawo kalmomi iri-iri suka canza spelling din wasu kalmomi suka canza wasu kalmomi ma'ana suka kawo ma wasu kalmomi sababbin ma'anoni ga sanan da yawa har yanzu grammarians ba su yarda da su ba ba sa kawo su amma zaka ga mutanen da suke masana linguistics kawo masu yin dictionary da discographers kullum in za su yi updating dictionary tsinsu sai su shiga da sababbin kalmomi cewa yanzu ana cewa kaza ana cewa kaza ana cewa kaza to wannan sun fi zaman lafiya da su da al'umma haka malaman nahwu kufa suke sun fi kama da waɗannan allogawiyun su kuma malaman nahwu basara sun fi kama da asalin nuhat din ne bahat grammarians yan ƙa'ida ne suna da tsauri na gaya maka har ayoyin alkur'ani suna da tsaurin cewa wannan shazi ne ga ayin alkur'ani akwai shi da dama za ka ga wani lokaci al-imam ya kan musu raddi a cikin tafsirinsa ya ce basarawa sun ce kaza nan sai ce bi isa ma qalu wannan muguwan magana ce ya qur'ani zai faɗa ku ce shazi ne don kawai ba ku kai shi a cikin kaidojin ku ba in suka ce akhwatu kana guda kaza ne turan da suka samu wani sabon daga cikin akhwatu kana za su ce shazi ne su kuma malaman kufa sai su ce a kara shi a cikin da an same shi kaga nasu fi zaman lafiya ya fi yafi ya fi flexibility ko to sai aka samu waɗancan sai zama kuma sun fi ainihin wato azama sun fi yawan mazaje sun fi rubuce-rubuce gwamnati ta fi goyon bayansu sai zama nasu kamar ne standard ka'idoji wancan kuma kamar ka'idoji ne na wasu wato less privileged group da haka zaka ga har ibn al-ambari al-ambari mai littafin al-insaf fi masail al-khilaf bayna an-nahwiyin al-basriyin wal-kufiyin da al-imam al-ukbari a littafin shi kuma at-tabyin fi masail al-khilaf shi ma bayna an-nahwiyin al-basriyin wal-kufiyin da suka zo musamman da shi ambari malamai sun ta kyare shi akan cewa to kai ka ta yadda banka sunan shi al-insaf adalci amma ba ga adalci a ciki ba an ga san kai da yawa a ciki shine ya goyen bayan maganganun malaman mahawun basara ya kuskurantar da maganganun malaman nahun kufa kuma hujjar shi shine hujjar su basarawa kaga ya zama shi ma ɗaya daga cikin su ne kenan da ya kamata ya kawo hujjoji ne na adalci wasu sababbi amma shi ma cewa zai kai wannan shazi ne irin abin da suke faɗa in ka kawo alƙali hujja eh, ƙara ya kamata bayan gama jin ta bakinku sai ya ɗauko nashi ƙa'idojin ya hujja ba naka ƙa'idojin ba ko to shi da nasu ƙa'idojin ya hujja da haka malamai suka ce wannan kawai ya dai abin da ya ga dama ne Allah ya gafarta mishi wani babban malami ne daga cikin malaman da suka yi ma'arabiya aiki sosai ya rayu a karni na shida in ba na manta ba ya rasu hita da saba'in da bakwai babban malami ne ya da rubuce-rubuce sosai al'ambari ya shahara malamin hadisi ne malamin loga ne malamin adab ne karanta ne shi a cikin tafin tabaqatu shafi'iyya al-kubra na ainihin subki to wannan tafin nashi yana da muhimmanci ga karanta falsafa ta nahwu amma yana da wannan matsalar shine adalcin da ya iddiai babu wannan cikakken adalcin game da masail babu wannan cikakken adalcin to sai zama nahun basara ya fi shahara ya fi ɗaukaka an fi ji da shi gwamnati ta goyi bayan shi musamman zamanin abbasiya ina fata mun fahimci wannan ko in ka lura anan shi ma ibn qayyim kaji abin da ya ce wa na naza'hum fi zalika akharuna wasu suka da da basarawa alhalin su basarawa ya ambace su karara kaga wannan ma kaman nuna ya karkata ga muhimmantar da waɗancan ne amma shi ne ta hakiki na ba ta mun gane wannan wa huna mas'alatun mashhura zakaraha sibawaihi ce to anan akwai wata matsala mai muhimmanci wanda sibawaihi ya ambata sibawaihi shine amr ibn kambar kenan imamun nuhat da zaran an ce sibawaihi ana nufin alkitab littafin shi da aka sani da suna alkitab haka suna littafin kenan iya kashi kenan suna mashi lakabi da na nahawi to imamu sibawaihi yi wasu maganganu su ne malam zai kawo mana anan amma kafin mu wuce shi ne dangane da matsalata wannan suna na sibawaihi da ire-iren sunaye masu wannan ƙariken wanda suke karewa da waihi waihi waihi Asalinsu daga daga rika ne wanda suke ba larabci ba Yaren farisawa ne mutane da suke rayuwa inda ake cewa mawara an nahar tsallaken teku kamar ka ce yanzu kasashen Iran kenan da ire-iren Pakistan da Afghanistan da waɗannan ƙasashe waɗanda tarayyar Rasha ta musu mulkin danniya su Uzbekistan da makamantansu da Turkiya da Greece waɗannan ƙasashen gaba ɗayansu ƙasar Farisa ƙasar ainihin wato Naisabur da makamantansu su ake cewa mawara annahar ƙasashen musulunci ne tun wancan lokacin amma suna da al'adunsu suna da yarurrukansu kamar yadda mu ma zaka ji sunayen mu wasu da sunayen al'adu ne na yarurruka ba sunaye ne na tsantsan larabci ba tanko gambo adewale da makamantansu kaga ai ba larabci bane to akan samu irin waɗannan sai ya zama fassaran waihi in an fassara da larabci ma'anar shi ko dai ka azaba ko shedan bisa mangan da malamai suka yi kanta littafin bagyatul wa'a fi tabaqatin nuha na al-imam suyuti da kuma littafin ainihin wato mu'jamul manahi al-lafziya na malam bakar abdullahi abu zaid da littafin har ila yau a tadribu arrawi na limamu suyuti din mamu suyuti musamman ya magana sosai game da wannan kalma a inda yake bayyana cewa malaman farko tun daga kan tabi'ai tun daga kan sahabbai zamanin tabi'ai da sahabbai su ibnu musayyib suna kyamatar da mutane wannan suna ibnu musayyib musamman arwato daga gare shi yana cewa waihi ismu shaitan daka da malaman nahu suka zo amin malaman malaman hadisi suka zo sai suka dinga kokarin kaucewa daga faɗan kalmar yadda take haka Shi ne su yace sai su maida abinda ke gabanin wawun din sai su mishi damma wawun kuma sai su mishi dauri gaba da wawun yawun ɗin sai su sake mata fataha sai zama damma sukun fataha sai su ce siba wiyya haka suke faɗa raha wiyya shi na wani babban malami ya ce eh, ba haka bane ko a nan garin malami ne a majalisar malamai ta ƙasa amma bai taɓa jin wannan karatun ba wani riko Allah kaga wannan tumbur yake malanta shi ba malanta a wannan sai dai kawai shi da ƙarfi ne shi da ƙarfi ne kawai saboda an naɗa shi malami bai yi karatun da ya kamata ya zama malami ba kuma ga karatun nan duk makaranta suna gani sai ya zama abin dariya abin istihza'i to ya kamata irin magana eh, Imam al-Bukhari da yake cewa ta'allamu qabla an tasudu Ya ce wa da an ta in inji masu Ya ce ku koyi karatu kafin ku zama sayidina kafin ku zama malamai ce da bayan ma kun zama malamai in aka tara maka girman malanta kuma ka karba har kana rubutawa cewa kai khatib wa imam wa mufti wa wane ne duk waɗannan mukaman na ƙarya kana rubuta su kuma babu ilimin ko cikin cokali babu ɗan islamiyya ire-iren suna iya gane matsalaka ga wannan tambar ne Allah bangiji ya raba mu da malanta ta jahilci jama'a da haka malamai suka ce malamai ne suka ce kaji irin malaman karanta littafin bagyatul wa'a fi tabaqatin nuha na al musyuti tarihin malaman nahwu ne ina iya tana cikin tarihin malam naftawai suyuti ya wannan magana sannan malam bakar abdullahi abu zaid malami ne da ya rayu a wannan zamanin ya mutu kamar shekara goma ko sha da suka wuce mutumin kasar makka ne har limanci a harami karewa ilimi kenan shi khatib ne na masallacin makka bakar abdullahi abu zaid kuma doktor ne yana ya karantar har yayi ritaya a aikin gwamnati na karantawa a jami'a baya ga haka kuma ya ya shugabanci lajina ta dalibai da suka yi research ba kankani ba a cikin ilimi ya da tafi suna mu'jamul manahi al-lafziya a cikin magana akan wannan sanan suyuti ya kare yin wannan magana a cikin littafin tadribur rawi inda yake magana akan adabul adabul talib in ba na manta ba duka wannan katukan suna nan a cikin waɗannan littafan da wasu littafai waɗannan kawai da ɗan littafai da mutum zai iya dubawa ya gani kawai kwaya ɗaya biyu uku da haka ba a cewa idan malami na hadisi ne sunan shi kare da waihi ba a cewa wai sai dai a ce wiya wiya a ainihin wato kamar rahawai sai a ce rahu rahuya rahu wannan ha'un nan a mushi damma ayi sukuni akan wawun ɗin sai kuma ainihin a fataha akan ya'un dake gaba haka ake karanta wannan a cikin malaman hadisi saboda a guje ma sanya sunan shedan a cikin sunansu ko lafazi mai sunan shedan a cikin lafazin sunansu wallahu ala to wahi ya faɗa a cikin littafin ainihin alkitabu kenan yace wahiya magana da yace ita ce annaka taqulu kana cewa ma abghadani lahu wa ma ahabbani lahu wa ma amqatani lahu zaka waɗannan duka za ta'adda da lamun ma abghadani lahu me ya kai ni jin haushin wa ma ahabbani lahu me ya kai ni kaunar wa ma amqatani lahu me ya kai ni kyamar sa zaka faɗa ka ne yace idza antal mubghida alkariha idan kai ne kake jin haushinsa kake ƙyamarsa? ga misali na farko kenan wal muhibba kai ne mai ƙaunarsa ga misali na biyu wal maqita kai ne mai kyamarsa ga misali na uku fatakunu muta'ajjiban min fi'lil fa'il sai zama kai ne kake ta'ajibi ga aikin wannan fa'ili wa sannan ana cewa ma ni ilai sai da ta'addada lafazin ila mun gane mace can ma ni lahu mun kuma ma ni ilai wa ma ni ilai wa ma ni ilai to me bambancin idza kunta antal baghida al mamquta idan kai ne yake ki idan kai kake kin wani zaka ba da labari sai ka ce ma abghadani lahu ina jin haushin wani idan shi yake jin haushin ka sai ka ce ma abghadani il ma abghadani ilai yana jin haushina mun gane bambanci ila da kuma lamul na ainihin wato lamul eh, abin nan ta'alil, amin lamul jarri wanda take nuna ainihin uh, mulukiya uh, take nuna ikhtisas da ainihin istihqaq eh, eh, suna ce mata haka suke ce mata lamul istihqaq wal ikhtisas to tana nuna lahu nashi ko shine istihqaq da ikhtisas to idan ka saka kace ma abghadani lahu to yanzu nan kana ta'ajjubi ne min fi'ilil fa'il ma abghadani ilayhi kana ta'ajjubi ne min waqi'i al maf'ul sa an gada bambancin wancan subjective case ne wannan kuma objective case wancan kai ne kake aikin kyamar in ka ce ma abghadani lahu wannan kuma shine yake aikin kyamataka kaga aikin ya dawo kanka kenan shine objective case kenan mun gane sai ce awul mahbuba ko kuma kai ne mai kaunarsa fatakunu muta'addiban min al waqi' al-maf'ul kamar da muka bayyana fama kana billami wanda ya ta'adda da lamun fa huwa al-fa'ilu to wanda yake magana shi ke aikin Wama kana bi ila wanda ya ta'adda da ila fa huwa al maf'ul wanda yake magana shi aikin ya fada mushi wa aktharun nuhati la yu'alliluna hadha ibn al-qayyim mafi yawan malaman nahwu ba sa tsaya su wannan bayani wallazi yuqalu fi illatihi abinda za a iya fada dangane da illar wannan me yasa ya zama haka wallahu a'lam inna lama takunu lil fa'il fil ma'na nahwu qawlika nahwu qawluka liman hadha cewa ita lamun tana zuwa ne ga fa'ili a wajen ma'ana tana nuna mulukiya ne da ikhtisasi don haka in ka ce liman haza nawaye wannan fa li zaidin sai ka daga wani abu ka ce liman haza to lamun ɗin tana nuna kana neman waye ya mallaki abu waye ya mallaki abu mun gane sai a ce li zaidin fa yu'ta bil sai a kawo shi da lamun wa amma ila idan ko ila ce fatakunu lil maf'uli fil ma'ana sai ta zo dan ma'anar ta na maf'ul ne fataqulu sai ka ce ila man yasilu hadha alkitab sai ka ga litafi in kana neman nawaye sai ka ce liman hadha sai a ce maka li zaid in kana tambayan wa za a wal littafin sai ka ce ila man yasilu hadha sai kai amfani da ila ina fata muna ganewa sai a ce maka sai a ce maka ila abdullahi zuwa ga abdullahi wa sirru zalika anna allama fil asli ah, fil asli lil mulki wal ikhtisas sirrin haka shine ita lamun din nan tana zuwa ne don nuna mallaka da keɓantuwa wal istihqaq da ainihin cancanta innama yakunu lil fa'il allazi yamliku wa yastahiqu kuma shi istihqaqi yana kasancewa ne ga fa'ili wanda ya mallaka kuma ya cancanta wa ila ita ko ila lintiha'il ilgaya tana zuwa ne don nuna inda abu zai ƙure inda ƙarshen aiki zai kasance wal ghayatu muntaha ma yaqtadihi al fi'l ita gaya ita ce ƙarshen fi'ili fahiya bil maf'uli al yaku da haka ita ila ta fi dacewa da maf'uli bihi dan shine aiki ki kawo gare shi li'annaha tamamu muqtada al fi'l dan tana nuna cikan karshen fi'ili wa min at ta'ajjubi min fi'l al maf'uli qawl kab ibn zuhair fi an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi ya kawo misali daga waka cewa wakan kaabu dan zuhair da yana manzo Allah yabo yake cewa falahu wa akhwafu indi id ukallimuhu وقيل إنك محبوس ومقتول من خادر من ليوث الأسد مسكنه ببطن عثر غيل دونه غيل لوكسن ده ya ainihin wato yi manzan Allah waka ta zambo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya halasta jinin Ka'ab dan ainihin wato Zuhair daga baya yazo ya tuba sai yake yin waka a ciki yana cewa falahwa akhwafu indi sai na ga manzon Allah ya fi bani tsoro iz ukallimuhu sanda nake mishi magana wa qila innaka mahbusun kuma da aka ce mini za a kama ni wa maqtulun kuma za a kashe ni min khadirin naga ya fi bani tsoro fiye da zaki shine khadirin min liyusil asadi daga cikin tawagar zakoki maskanuhu wanda zakin wurin zaman shi bi batni asfara ghilun dunahu ghilu yana cikin ainihin wato a cikin asar asar shine kamar a ce ɗakin zaki ne ko wurin da yake zaune ko wani daji haka ghilun dunahu ghilun wanda yake da ainihin wato bishiyoyi wasu a saman wasu yake cikin shrubs haka an tara bishiyoyi sun taru sun yi lilliki ko sun yi inuwa shi kuma yana ciki yace manzo Allah ya bashi tsoro fiye da wannan ainihin wato zaki a cikin gidansa to kaga akhwafu indi akhwafu din nan kaga yana nuna ah, shi fi'ilul maf'ul ya fada kan shi manzon Allah ne yake bashi tsoron kwarjinin manzon Allah ne ya bashi tsoro kaga irin shi ne akhwafu indi akhwafu min to ta'ajjub din yana komawa ga mai magana min sigati waqi'i fi'ilul maf'ul wato akan objective case kamar da muka yi bayani fa akhwafu ha huna min khifa wannan lafazin akhwafu daga lafazin khifa ne mabni lil majhul fa huwa makhufu Shi ne ya ji tsoro shi aka ba tsoro la man khafa ba shine yaji tsoron ba wa kazalika qauluhum haka idan aka ce ma a janna zaidan me ya kai zaidu haukacewa min junna daga haukacewa fa huwa majnunun an haukantar da shi wa za mazhabul kufiyina wa mawafaqahum to kai sai a kashe faɗi sunan su can farko cewa yi wa naza'ahum fi zalika akharuna wasu ne suka ja da basarawa to abin da yasa za a karbi wannan magana shine kamar yadda muka faɗa cewa abu ne da larabawa suna faɗan shi to idan larabawa masu yaren suna faɗan abu shikenan ya zama daidai sai a ci gaba da faɗa amma su basrawa sai su ce ba su yadda ba shine sai ce qala al-basriyuna sai mutanen basara sai suka ce kullu hadha shadhun la yu'awwalu alayhi ce duk wannan shadhi ne ya fandare wa ka'ida ne ba za a dogara da shi ba duk wannan manganu wanda ba abun dogaro bane sun saba wa kaidar da mu muka sani fala shawushi bil qawaid kada mu rikirke ta kaidoji da waɗannan shazin kusan me kwatancan malaman basara irin kwatancan tsofin malaman ne jama'a wanda ilimin su is out of date suna jin wani abu da ba su saba ji ba za su ce za a bata ilimi suna nan zankama da jami'o'i da cibiyoyin ilimi da cikin garuruwa yanzu kana zuwa kai malamin tajwidi ka zo ka kafa makarantar tajwidi a unguwa ka fara koya mara karatu da gunna da izhari da wane ne da kalkala sai wani tsohon malamin alota da bala'i a unguwa ce za a bata qur'ani saboda shi kuma duk bai iya wannan ba to shine irin wannan zai ce za a bata qur'ani iya abin da ya sani kawai shi babbaku da farfaru da satu da wane ya iya nashi alasaka da alheri to haka zaka ga wani malami a mathematics ko a quantity survey ko a ina ne ko a library science ko ina ne ma sai a je wasu su tafi kasashen da aka ci gaba ilimi sai su koyi karatu sabo updated ilimi suna zuwa kawai sai ce sam duk wannan shirme ne kuma tunda ne professor highest ranking academic a wajen shi kenan magana shi za ba haka za a yi ta manage da shi har sai ya mutu ko kuma in ya rude an sallame shi kafin nan su kuma hala frustration ya sa sun fasa abin da suke nufin yi na kawo gyara a wajen haka suke damun mutane a cikin al'umma ga sunan ire da su to haka malaman nahun basara suke a rike ka'ida a kaman qur'ani ne saukar da ita a ce san ba za a sake ba kaji abin da suka ce la nushawwishu bihil qawaid kada mu ainihin wato bata ka'idoji da waɗannan shawaz in aka ce kawai su ga hanyar gari kaza to inda za a zo a tara hanyar an toshe ta bata biyuwa to sai dai a jira sai an gyara ba za a ce to ina za mu samu wani kwana da za mu bi mu zagaya ba sa son wannan suka ce wa jibul ikhtisaru ala minhu ala masmu' a takaici kawai akan abin da shi aka ji ma'ana sun yadda wanda aka ji din larabawa suna faɗa, to a fada amma a ce shazi ne amma kada a yi kiyasi akan shi kada a yi kiyasi akan shi ina fata mun gane qala al-kufiyuna sai yan kufa suka ce kasaratu hadha fi kalamihim nasaran wa nazman yamna'u hamluhu al shubuh yawan wannan irin wato abubuwa a cikin maganar larabawa zuban shi da waka shi ba zai yiwu a rike shi a matsayin cewa shazi bane yayi yawa ya wuce ma'anar shazi li anna shadha ma khalafa isti'malahum wa muttarida kalamihim domin shazi shine wanda ya saba ma abin da suke faɗa kuma ya saba wa abin da aka ji ittirad abubuwan da suke zuwa akan maganganun su kullun aka ji ya saba wa hadha ghairu mukhalifin lidhalika wannan ko bai saba abin da suke faɗa ba qalu suka ce wa amma taqdirukum luzumul fi'li wa naqlihi ila fu'al fatahakkumul la dalila alayhi cewa da kuka yi dole idan an ce ainihin wato ya lazimci fi'ilinsa sai an cirace shi zuwa lafazin fa'ul ce wannan tahakkumi ne shine magana da ka shine ma'anar tahakkumi magana babu hujja la dalila alayhi wa amma wa amma tamassukukum wa ma tamassaktum bihi min at-ta'adiya bil hamzati ila akhiri abinda kuma kuka ce na al ta ta'adiya tana nuna cewa fa'iliya ne falaysa al amru fi ma fiha kama zahabtum ilayhi al'amarin ba yadda yake bane idan kuke fada wal hamzatu fi hadha bina'i laysat lit ta'adiya al hamza anan ba ta ta'adda bace ba ta ainihin wato mai da kalma ta zama transitive bane wa inna ma hiya lidilati ala na ta'ajjub wa tafdil faqat ta zo ne don nuna mamaki da kuma ainihin nuna comparative na siffa ɗin ka alif fa'il kamar yadda alifin jikin fa'il wa mimin maf'ul da mimin da ke jikin lafazin maf'ul wa wawuhu da wawun da ke jikin lafazin maf'ul wa ta'ul ifti'ali da ta'un na ifti'ali wal mutawa'a da ta'un ta ainihin mutawa'a wa nahwiha min az-zawaid allati tulhaqu al-fi'l al-thulathi li bayani ma lahiqahu min ziyarati ala mujarradi fa hadha huwa sababu al-jalibi li hadhihi hamza la ta'dit al-fi'l abun da yake cewa shine hurufu ziyada sa'altumuniha da ake cewa kowane da aka ƙara ana ƙara shi ne dan ya ƙara wata ma'ana ziyaratul mabna tadullu ala ziyaratul ma'ana idan ka ce zahaba ya tafi da ka ƙara alhamza azhaba zai koma ya tafiyar da shi idan ka ce hajara ya zama dutse da ka ƙara ta hajjara ka ƙara ta'un da kuma ninkin wancan harafin ta hajjara jimin ko ya koma cewa yanzu ya zama dutse ne a hankali a hankali bi tadarruj haka ka ce ƙatala ya yi faɗa ta ƙatala ana ƙara ta'un ya koma sun yi faɗa da juna ya koma musharaka ina fata mana fahimtar wannan to yace to wannan ma na jikin af'ala shi ma irin wannan ma na take bayarwa cewa ya dara ɗayan a wajen wannan aikin ahmada ya dara sauran a wajen yabo akzaba ya dara sauran a wajen ƙarya asdaqa ya dara sauran a wajen gaskiya ba ta nuna ta'adiya kaga sun bi su gaskiya kuma wannan san ba ta da alaka da ta'adiya domin ziyara ce ta bina'i a cikin ainihin wato lafuzza don nuna ƙarin siffa ƙarin ma'ana kuma dama shine abinda waɗannan lafuzza suke zo waɗannan harufa da ake cema sa'altumuniha hurufun ziyada dinnan jama'a sai a hakuri ba sai gaba ɗaya ibn qayyim ya tafi da mu wani wadi <laughs> amma mun kusa mu fita daga gare shi haka yake wannan littafin nashi da ma yayi yawa sai ana cikin wani karatu kaji mai da mu azin wani azin hawu irin ma na yan graduate din ba shine wanda yake mai da fi'ili lazimi ya zama muta'addi lazimi wanda bai iya kaiwa ga maf'ul bihi da karfin sa to idan aka sami alhamza a farko kaman zahaba azhaba eh kaman kaman qara'a aqra'a yawa to ire-iren waɗannan wanda suke lazimai ne in kuma muta'addi ne zuwa ga maf'uli daya sai kuma muta'addi zuwa ga maf'uli biyu ita ce ake cewa hamzatut ta'adiya to shine sai mana misali da sunan gashi nan kaga alif na jikin lafazin fa'il daga fa'ala ana ƙara shi ne don ya ba da ismul fa'il haka da mimun da wawun na jikin lafazin mizanin maf'ul ana ƙara su ne don su ba da mizani na ismul maf'ul min al-thulasiyyil mujarrad haka ta'u ifta'ala da ake ƙara ta daga jikin daga fa'ala ifta'ala kaman eh, iktasaba haka eh, haka izdahama haka eh, iltaqata ana ƙara ta ne don ta bada wata ma'ana ta musamman wanda yake nuna wato ko dai mulukiya ko eh, mutawa'a da makamantan shi mutawa'a shine a yi ma abu aiki kuma ya karba ya karba aikin ban sai zan faɗa da Hausa ba wato effect ɗin fi'ilin ya bayyana a jikin maf'ul bihi din kamar idan ka ce idan ka ce hajjar hajjartu fata Hajjara. idan aka yi bulan ƙasa mai ake yi ba busar da shi ake ba to shine tahajir kenan ake mashi. an shanya shi don ya bushe to busancewar da yake yi an san bushewa baya kin bushewa ko to shine mutsawa ya jawo ga aikin alasa an gane inda zaka aje bulo ya ki bushewa to bai mutsawa ba kenan mana aikin da ka so ya faru gare shi na bushewa bai faru gare shi ba to yi ya ki mutsawa kenan amma inda ya bushe to yayi mutsawa kamar an aka ce wani ya maru to mutsawa kenan ko ya daku ko an kure shi kuma ya kuru ko an tsere mishi har ya gaza shine mutsawa mun gane aiki ya fada kan abu kuma tasirin aiki ya bayyana to wanda aka mare shi aka ga abin nan put ah, hand mark ɗin ko ya ya ji mari yayi ko ko ba haka ba wanda aka buge shi ya fadi ya ji bugu ko to wannan shine mutsawa a cikin sarfu eh ita ce wannan eh, ifta'al din shine yake magana ah, hamzatu ifta'al din tazo ah, tawul ifta'al din tazo daga cikin ma'ani din ta shine <clears throat> akwai mutsawa daga cikin ma'ani din ta daga cikin ma'ani din ta kuma akwai musharaka daga cikin ma'ani din ta akwai iktisadi. akwai suna nan da yawa ma'ani ne na na siyagul zawaid a cikin sarfu ko nan kusa mutum da ya karanta littafin shazal arf shazal arf na ainihin sarfu zaka ga waɗannan ma'ani din na ainihin wato siyagul zawaid Imam Abuja akwai ƙarin bayani ko kuwa ku ne yan Arabiya <laughs> Allah ya shirar da mu to shine sai ya ce fa hadha sabul zalib li hadhihi alhamza la ta'dit alfi'l qalu suka ce wallazi yadullu ala hadha an alfi'l alladhi yu'adda bil hamzati yajuzu an yu'adda بحرف الجر والتضعيف وبتضعيف ناو جلست به وأجلسته يتي abin da ke nuna cewa wannan ainihin alhamza a nan ba ta ta'addiya bace shine saboda fi'ili wanda yake ta'adda da alhamza ya halasta kuma ya ta'adda da ainihin harafin jarra da kuma tad'ifi idan ka ce nahu ka ce jalastu bihi jalastu bihi da kuma ajlastuhu kaga asali jalasa lazimi ne baya ta'adda zama baya neman maf'ul bi amma kana so ka ce na zaunar da wani aikin ya fada kan wani ya tashi da kan kai fa'ilin sai ka ce sai ya ƙara alhamza ko jalastu bihi na zaunar da shi mun gane wa qumtu bihi na tashi da shi ɗaya yake da wa aqamtu hu na tasar da shi wa nazairuhu da ire-iren waɗannan wa huna la taqumu maqam alhamzati bighairiha yace kaga anan babu wani abu da ke ainihin tsayawa matsayin hamza waninta fa ulima annaha laysat bi ta'diyati almujarrada aidan daga sai a gane alhamza anan ma ba ta ta'addiya ce wacce take tsura kawai ba fa innaha tujami'ul ba at-ta'diya tana zuwa ta tarayya da ba'un na ta'diya nahu kaman kace akrim bihi abun a girmama shi ne wa ahsin bihi abun abu ne mai kyau shi din wala yujma'u alal fi'li baina ta'diyatayn ba a hada ma fi'ili guda daya abubuwan ta'diya guda biyu wa aidan fa innahum yaquluna yace suka ce ha ila kuma suna fadan cewa ma a'tahu lidarahim wa ya kai shi baya da dirhami wa aksahu lithiyabi wa ya kai shi kyauta da tufa ko sanya tufa wa hadha min a'ta wa kasa almutaaddi kaga wannan kuma daga lafuzza ne wanda suke dama fi ne masu ta'addi kasa ya sanya wa a'ta da kuma ya bayar wala yasihu taqdiru naqlihi ila atwi ba zai yiwu a fara tunanin cewa a a'ta din nan a kai shi zuwa kan atwi ba kamar da suka ce wancan wai a kai shi zuwa ainihin a cire shi a kai shi zuwa kan fa'ul ho idza tanawala thumma udkhilat alayhi hamzatu ta'diya sa'annan a ce daga baya ne aka sa mishi alhamza li fasadil ma'ana dan ma'ana ce wannan mummuna idan kace a ata daga atuni daga atuni fa inna ta'ajjuba inma waqa'a min ita'ihi domin mamakin ya faru ne ta'ajjubin ya faru ne daga bayarwan la min atuhi ba daga amsa ba wa huwa tanawuluhu shine tanawul karba din mamakin daga miƙawa ne ba daga karba ba wato daga bangaren fa'iliya ne ba daga bangaren maf'uliya ba wal hamzatu allati fihi hamzatul ta'ajjubi wat tafdil alhamza ta ainihin da ke jikin fi'ilin ma a atahu ta jikin a atsahu ɗin ta ta'ajjubi ne da kuma tafdil wa huzifat hamzatu allati fi fi'ili an goge ta asalin saboda sun zo su biyu fala yasihu an yi ƙala hiya ta'adiyya. dai yuwa a ce dukansu na ta'adiya ne su suka ƙara cewa wa amma ƙaulukum innahu uddiya billami fi hawi, ma adrabahu li zaidin suka ce an yi ta'adda da lamun a irin wannan lafazin na ma adrabahu li zaidin me ya kai shi bugun zaidu ila akhirih fal ityanu billahi ha huna laysa lima zakartum min luzumil fi'li kawo lamun da aka yi ba na abin da kuka ambata ne na cewa fi'il lazimi bane wa inna ma utiya biha taqwiyatan lahu lamma du'ifa an zo da ita ne dan a ƙara mishi ƙarfi lokacin da ya zama yana da rauni lamma du'ifa bi man'ihi min tasarruf saboda ba mutasarrifi bane wa ulzima tariqatan wahidatan kharaja biha an sananil af'al aka lazimta mashi yanayi guda daya wanda ya fitar da shi daga daga wato al'adar fi'ilai cewa suna daukan duka yanayi na jujjuyawa fada ufa an iqtida'ihi wa amali sai ya zama yayi rauni daga hukuncinsa da aikinsa faqawiya billami kama yaqwa biha inda taqaddumi ma'amulihi alayhi sai zama ya samu ƙarin ƙarfi da lamun kamar yadda yake samun ƙarin ƙarfi da ita idan ya zama maf'ul bihi din shi ya gabace shi wa inda far'iyyati ko idan ya zama reshe ne shi wa mazhabu madhhabu huwa ar-rajihu kama tarahu ce wannan mazhabin na malaman nahawun kufa shine yafi inganci kamar yadda kake gani domin ga hujjojin su nan na falsafan nahawun sun kawo to kaga shi yayi tarjihi mai kyau ibn al-qayyim dan ba malami ne muqallidi ba ba malami ne mai ainihin san rai ba ba malami ne dan mazhaba ba malami ne wanda yake ainihin independent abinda kawai gaskiya ta tabbatar ta ilimi da bincike da abinda hukuncin ka'idojin ilimi ya tike akai da shi yake aiki wannan kuma shine manhajin musulmin farko manhajin malamai na kwarai shine kuma manhajin ahlus sunna shine manhajin yan salafiya ina ta mun gara wannan sai ce falnarji ila al-maqsud bar mu koma kan asalin nufin mu fa sai mu ce taƙadiru ahmad ala qawlil awwali ya gama da wancan istidradin yanzu ya kawo kan ya dawo kan asalin ma'anin lafazin ahmad sai ya ce muqaddara cewa lafazin ahmad yana da ma'ana ɗayan biyu ahmadun nasi da rabbi wanda fi kowa yaba wa ubangijinsa wa ala qawli haula'i wato ala awwali na akan maganar na farko su kenan basarawa ko ahmadun nasi da rabbihi shine fa'iliya kenan ko suna su fa'iliya suka ce ma'anar shi ahmadu wanda yafi kowa ya ba ubangijinsa wa ala qawli haula'i akan maganan waɗancan kuma sune waɗanda yace maganar tafi inganci ko sune wane sune kufawa ko a haqqun nasi wa aulahum bi an yuhmada shi kuma shine maf'uliya ko wanda yafi kowa cancantan da ayaba mishi fa yakunu ka muhammadin fil ma'ana sai zama kamar Muhammad a cikin ma'anar shi dan Muhammad ma'anar shi shayabo wanda ake tayaba mishi ake tayaba mishi to Ahmadu shi kuma wanda in dai za a yaba wani shi yafi dacewa a yabawa su kuma basarawa suka ce a wanda yafi kowa iya yabawa sa duka dai ma'ana ce mai kyau bayan wannan wasa kwalwan da aka yi ko sai ce illa annal farqa bainahuma anna muhammadan huwa kasirul khisali allati yuhmadu alaiha bambancin su kai a wurin ma'ana in aka ce Muhammad wanda yake da siffofin da suke sun dace a yabe su akan shi wa Ahmadu shi kuma Ahmad huwa allazi yuhmadu afdala mimma yuhmadu ghayruhu shi kuma Ahmad wanda ake yaban shi fiye da kowa can wanda yake da siffofin da suka dace a yabe shi Muhammad kenan Ahmad kuma wanda yake da wanda shine ake a aikace ake yaba mishi fiye da kowa shi yafi cancanta kuma shine ake yabawa fa muhammadun fil kasarati wal kamiyya muhammad ana amfani da shi don nuna yawan yabo da kuma kwantitin yabo wa ahmadu fi sifati wal kayfiyya shi kuma ahmad ya nuna siffar yabo da yanayin yabo fa yastahiqu min alhamdi akthara mimma yastahiqu ghayru wato yana nufin ahmad ya cancanci yabo fiye da wani shi wa afdalu mimma yastahiqu ghayri kuma fiye da wanda wani ya kamata a mishi fa yuhmadu akthara hamdin da sai a yabe shi mafi yawan mafi yawan yabo wa afdala hamdin kuma fi falalai yabo Hamida Hulbashar, irin wanda bawa zai iya yi falismani waqi'ani alal maf'ul sunayen da guda biyu da Muhammadu da Ahmadu dukan su maf'ul bihi ne wa hadha ablagu fi madihi yace wannan yafi nuna tsanani wajen yabon shi a ce shi ake taibawa ake taibawa shi yafi cancantan yabo kuma a aikace shi aka fi yabo yafi falala yafi nuna girman darajar shi fiye da a ce shi mai yawan yabo ne mun gani wa akmalu ma'anan wannan ya fi cikar ma'ana walau urida ma'anal fa'ili la summiya hammad da ana so a ce shi mai yabo ne da hammad zai zama suna a larabci ai kathirul hamdi shine ma'anar hammad mai yawan yabo kamar yadda za a ce ainihin kazzab mai yawan ƙarya ko haka ainihin wato nawwam mai yawan bacci shirrib ake cewa wancan ba a cewa sharrab shirrib mai yawan sha sikir akwai mawazin din suna nan kala kala ne mawazin na ainihin waɗannan asma'ul tafdil to kamar yadda za a ce hamma akal qawwal abin nan kazzab nawwam haka za a ce hammad in ana son siga ce ta fa'iliya wannan shi ne ake cewa malamai sun ƙara wa juna sani ko to yanzu kuma irin wannan sai a ce ba sa san annabi jama'a yanzu wannan da yake wannan karatu akan sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani dan ne ka taba jin wannan karatun baka taba ji a gunda maulidi ba yanzu sai a ce waɗannan malamai ba su san annabi waɗannan su ne asalin masu san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mu kuma muna bin su akan irin wannan tafarki insha Allah ai kasirul hamdi sai a ce mishi hammadu ma'anan shi kasirul hamdi ko wannan ya tsallake fa innahu domin shi sallallahu alaihi wasallama kana aksarul khalqi hamdan lirabbi manzo Allah ya kasance ya fi kowa godewa ubangijinsa falau kana ismuhu ahmad bi itibari hamdihi li rabbih la kana al-aula bihi al kama sumiyat bidhalika ummatu da hakan sai ya dacewa da ainihin wato a kira shi da suna hammad wa aidan fa inna hadhaini al-ismayn innama min akhlaqi yace har ila yau waɗannan sunaye guda biyu an tsakuro su ne an kera su ne an yi driving din su ne daga halayensa wa khasa'isihi da siffofinsa al-mahmuda waɗanda suke abin yabo allati li ajli hastahaqqa an yusamma muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama waɗanda a dalilin su ne manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya cancanta a kira shi da suna muhammad wa ahmadu huwa allazi yahmuduhu ahlus samai wa ahlul ardi ahmad shine wanda mutanen ƙasa da mutanen sama suke yaban shi wa ahlud duniya da mutanen duniya wa ahlul akhirah da mutanen lahira li kasarati eh, khasa'ilihi al-mahmuda saboda yawan halayen shi na kwarai abun yabo allati tafuqu abdal adina wanda suka fi karfin kirgan makirgata wa ihsa'il muhsina da keke da keken tantancewa masu tantancewa keke da keke وقد أشبعنا هذا المعنى في كتاب الصلاة والسلام ce mun kosar da wannan ma'ana mun yi magana akan ta dalla dalla a cikin littafin salati da sallama din nan kun tana shi ko jila'ul afham fi salati was salami ala khairil anam jama'a wannan tafi ya kai littafi shi yasa akwai wani wanda al-imamu abin nan yayi sakhawi go al-qawl al badi fi ahkami salati was salami ala al-habib ash-shafi' kaga dai shine yazo daga baya sai da ibnu qayyim ya mutu dan shekara 300 zuwa 400 sannan aka samu labarin sahawi Eh, kuma sahawi babban malami ibn hazirin ya mutu bai bar wani malami a cikin makarantar shi a duniyar hadisi kamar sahawi ba amma ko labarin na sahawi ma ba a ji ba a ji sai kamar kasta da suna alƙaunin babe shine nashi fi ahkamin salati wa salami alal habibi shafi shi kuma wannan jila'ul afam fi salati wa salami ala khairil anam yana nan anan babban mujallar ya ga guda daya ilimin da ke cikin shi da ma ba kankani bane kaji kuma ran na mai mana reference da shi yace nayi bayani a ciki to wannan ma haka yayi bayani akan ma'anar sunayen yadda suka zo a cikin salatin da kuma sirrorin da ke cikin su yayi magana sosai akan sirrorin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan littafi na'am shine wannan jama'a gashi jilaul afhami fi salati wassalami ala khairil anami wannan tahqiqin su Bakar Abdullahi Abu Zaidin ne karkashin wato group din shi na dalibai yan postgraduate da suka ta hakike littafai da dama na ibul qayyim bakar abdullahi abu zaid kun tana da muna muƙaddimar littafin nan mun zo da littafin shi da ya akan tarihi ibul qayyim wanda a cike yake cewa bai rubuta littafin ba sai da ya karanta gaba ɗaya littafin ibul qayyim Dukkan maktaba ibul qayyim ya karanta ta <laughs> da haka yana magana ne ala basiratin min amri to kaji wannan sune malamai jama'a a wanda kawai zai zo bai san abu simple abu ka'ida simple abin nan formula bai sani ba amma kuma sunan shi mafuti a wannan muhuti ne wannan ba mufti bane wannan muhuti ne kamar da suke cewa Allah shi da mu yace wa inna ma zakarna ha huna kalimatin yasiratin iqtadatha halul musafiri yace waɗannan abin da muka ambata anan akan ma'anar sunan Ahmad dinnan yan kalmomi ya takaitattu waɗanda mutum yake faɗa alhalin yana matafi kar ku manta matafi ne ko wani wannan ɗan kalma ce taƙaitacciya wanda matafi ya dan tsuguna a waje zai tsayi kamar kai ne ka dan gamu da wani a tasha ya dan maka fatawa ya ganka haka alaman malami sai ka dan faɗa mishi dan ru'usul aqlam saura kuma sai ka faɗa mai da tabai saboda kai ma matafi ne yanzu kana jiran jirgi ko mota baka da lokaci baka da tafanka a wajen ko shine fa wannan wai to wai sai ka tunanin to yanzu inda zama yayi a maktabar shi mun ji cewa maktabar ibnu qayyim tana da ya daga cikin mutanen da suka tarar tafai a zamanin shi wanda ba ga mai irin su ba idan da zaune yake a maktabar shi irin yadda mu muke yi ko a gaban kwamfuta kana copy and paste zai wannan aikin to ya kenan zai ai da sai wanda wajen mujalladi 20 hala wannan eh, zadul ma'adin wata shattatat wata shattutu kalbihi Matafi wanda zuciyar shi take rarrabe yana tuna gida yana tuna guzurin shi ya kusa karewa da sauransu Wata tafarruqu himmati wanda kuma himmarsa ta riga ta rarraba ya sha wahalar tafiya a safaru qit'atu min azab wa billahi musta'an wa alaihi tukulan yace a gurin Allah muke neman taimako kuma Allah akan shi muka dogara amma ismuhu wa amma ismuhu almutawakkil cewa da ake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almutawakkilu fa fi sahih al-bukhari ya zo a cikin sahih na imam al-bukhari an abdullah ibn amr daga abdullah dan amr an as qala qara'atu fi at-taurati sifatan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama abdullah dan amr an as dama shi tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun ana jahiliya dama dan boko ne shine wanda ake cewa wanda abu hurara yake cewa a abdullahi dan amru shi ya iya rubutu ni ban iya ba ya manzo Allah kaman addu'a na iya rike karatuka na to kaji ne gashi ce ya karanta a cikin attaura saboda dan boko ne ya iya karance karancen shi dan gidan amru dan asko wani ruwa kwalla baban shi ya girme shi ne kamar da zahabi ce da shekara goma sha 12 ko 13 baban yana ɗan karamin yaro aka mai aure ya balaga da wuri ne ko yayi ne o aka mishi aure kuma Allah ya bashi haihuwa da wuri da ka ɗan shi ne amma kamar ƙanin sheki. shekara ya ba shi shekara goma sha biyu ne ko sha uku kamar yadda zahabi ya ba da labari a cikin tarihin ɗaya daga cikinsu mu ne yanzu da ba ma yin aure da wuri za ga ka ba yaran ka shekara talatin aga shi za sai dai lokacin ne ta zai kuma ka tsufa to ba mutum bai yin aure sai ya shekara talatin da uku da hudu da biyar sannan kuma ba a haihu sai shekara talatin da tara sai ga yaran shi kai da yaran ka sai kamar jikanka ne mamutan da suke aure da wuri ga yayansu kamar kannansu kuma ya fi falala shine tsarin sunna shine tsarin addini tsarin zamantakewa mai kyau ya zama 'ya'yanka sun taso baka riga ka rauni ba sai ku dinga shawara da su kuna yi abuwa tare amma irin yanzu dinnan zaka ga wani tsoho ne di ya girme mu dinnan amma daga dan shi dan shekara bakwai shine first born din shi galibi yan boko sa da wannan matsala saboda za a ci cewa sai an samu aiki sai an gama makaranta sai an yi settling down da <laughs> makamantarsa you will never settle down sai in aljanna ne insha Allah ya kamata na baya bayan mu da basu wannan kurakuran ba su gyara galibin mu yi wannan kurakura ko tunda in ma kana neman auren ba za a baka ba za a ce baka da komai za a ce starter ne baka san baka san inda ka fuskanta ba za a baka ya so kuma baka iya yin abin da kwarin gwiwa ba za ka iya da kwarin gwiwa ba don da gaske ne baka da komai da za ka bata kuma iyayenta suna bukata abubuwan da za ka bata da sauransu wala jana alaikum fi mata rayatu min ba'd farida ko sa bukata abubuwan da zaka ba su to irin wannan ne yake faruwa ga mutane amma su mutanen da kama yanzu wannan Abdullahi ɗan Amr ɗan As din kamar yadda kaji baban shi ya ba shekara goma 13 ne kadai bai wani girmin shi na zo a gani ba to shine ce na karanta a cikin attaura siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa Muhammadun rasulullahi abdi wa rasuli Muhammadun manzon Allah ne bawa na ne inji Allah kuma manzona ne sammaituhul mutawakkila na sanya shi mishi suna almutawakkil mai dogaro ga Allah laisa bi fadhin ba mai dacin hali bane wala ghalizin ko mai muzanta magana walau kunta fadhan gharid alqalb ba mai fushi ne ko dacin hali ba wala sakhabin fil aswaqi ba kuma mai hargowa ne da hayaniya a cikin kasuwa ba baya daga cikin sufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ji shi yana hargowa da hayaniya ibnu al-imam al-tirmidhi ya rawaito cewa ne manzo Allah ya fi budurwa wadda take sabuwar amarya kunya sabuwar amarya a ɗakin amarcinta irin kunya nan da take yi ba a ganin fuskanta ba ta magana da kowa ba ta kula har mijin saboda kunya ko to manzo Allah ya fita kunya haka Tirmidhi ya rawaito a cikin Ash-Shama'il da isnadi wanda ke kyakkyawa. to kaga irin wannan mutumin babu yadda za a yi hayaniya a kasuwa shi sa baya daga cikin Tarbiya ta ainihin ɗalibai ko 'yan makarantar sunna ko salafiya ko 'yan izala ko suwaye ma wanda suke kirarin suna bin manzo Allah bai cikin ɗabi'a su a gansu da hayaniya a cikin wurare ka je cikin kasuwa ko cikin rumfuna ko tsakankanin jama'a a ji an fi jin murya ka fiye ta kowa ka fi kowa iya musu ka fi kowa iya bada labari ka fi kowa iya harguwa wannan ba ɗabi'a ce ta kwarai ba kuma akalla tana zubar da mutunci zaka zama baka da kima a cikin mutane tun mutane ba sa iya gaya maka maganganun banza za su iya gaya maka ido da ido mutuncin ka zai zube a cikinsu da haka mutane su dinga iya kama bakinsu da yadda suke mu'amalanta a cikin jama'a Allah shirya da mu wala yujzi a sayyi'ati sayyi'a ko manzo Allah baya rama mugun abu da mugun abu daga cikin siffar manzo Allah a taura shine in ka mishi mummunan abu baya ramawa da mummuna wannan ya tabbata sosai a cikin tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin karrat da yawa wancan da ya shaƙe shi ko ce ka bamu ba naka bane ba na babanka bane yace sakin mun wayar riga za a baka sakin mun wayar riga aka ce har ainihin wato mayafin jikin shi yayi sheda a jikin wayansa yace a diba a bashi daga ne yace to ni kuma ka shaƙe mun waya yace ai mu an ce mana kai da abin da aka yi baka ramawa shi sa sai sai ya samu mandate na bari yayi abin da ya ga dama haka al-Imam al-Hakim da Bayaki suka rawaito kissan wani daga cikin fastoci da ya musulunta ba zan iya sunan shi bi dukka ba yanzu lokacin da ya zo dama yana bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bashi da ya zo sai ya samu manzo Allah suna fira da sayyidina Umar sai zo sai faɗin munanan maganganu irin da maganganun da mai bin bashi yake faɗa idan ya zo bai samu ba ko matsalul gani zulmun ko idan kana bin mutum bashi kana sa ran zai biya ka ya kamata lokaci yayi wa'adi ya in bai biya ka ba yan kasuwa su mala alhamdulillah ya kaga ba ba daga kafa sai a gaggawa mutum magana ko a dauko mai dan sanda ko to dai sai faɗin maganganu wanda eh, sai na umar bai ji daɗinsu ba sai na umar ya haushi da masifa ke kai yanzu wanda Allah kake ga wannan magana dan baka da mutunci sai manzo Allah ya ce da aka min haza ya umar daina wannan magana da ni da shi mun fi bukata a zuwa gare ka kai mana nasiha ni ka min nasiha da na dinga biyan bashi akan lokaci shi kuma ka mashi nasiha da ya daina tsanani wajen bin bashi an tansaha ni bi husnul ada'i wa tansahu bi husni talabi haka yace irin wato yanzu kaman wani babban mutum ne wani ya mishi wulakanci sai kuma wani bodyguard din shi yaga bai kamata ya kyale ba bari ya dau mataki ko Mai yace a kaga mu yanzu ne wani shehi yanzu kana bin shi bashi ka je neman bashin ka ka ga mishi magana banza Muride sai za su mutsa ka zai hana kawai zai murmushi ne yace hmm. sai sun lakada ka tukunna ba za ka karba neman bashin ba to kuma za ka samu wasu malamai ne wani na suna suna da irin wannan halin Shi ne a gaban shi wani mabiyin shi ɗan agaji ko wani hawari zai casa wani amma zai kyale shi saboda wancan ɗan ya mai mutunci amma kan shi manzala sai ce a kyale shi sai ce Umar aje a ɗiba a bashi kuma in ka bashi ka ƙara mai da kamar rabin kuɗin shi to har an je can wajen bayaran sai Umar ya ce mutumin kai kuwa wai haka me yasa kai manzo Allah irin wannan abu dan me yasa ba za ka nemi kuɗin ka cikin kwanciyar hankali ba to shine sai irin wannan magana yace na karanta a cikin littafin mu ne cewa ko an bata mishi rai baya reactive. ina gwadawa ne sanadiyar musulunta shi kira hadisin yana cikin littafin musarrak na imamul hakim da kuma sunan kubra ta imamul bayhaqi hadisi ne wanda yake majmu'u turqihi hasan insha Allah bana iya tuna sunan fasto din ne daga cikin kirza yahudawan garin madina malaman su sai ya musulunta kenan inda sanda ya ga manzo Allah bakan magana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mayan mai ko ya bari sahabban nan suka da kai to kaga ba zai gane wannan karatun da yake nema ba dan watakila component din da ya rage mishi kawai yake so ya gani kenan cewa idan an bata mishi rai shin yana reacting to ana yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin haka sai ya kyare wani ma ya zo neman bashi kamar yadda aka ruwaito sai muslim da ya zo shi ma ya faɗi baƙaƙen maganganu da manzo Allah ya miƙe kawai cewa inna li sahibil haqqi maqal gaskiyar ka ne wanda yake bin bashi ya ga dama ya faɗi baƙan magana haka manzo Allah kawai ce mishi ce kai hakuri fa inna li sahibil haqqi maqal hadisi ne ya zama daga cikin alfaz da ake cewa amsalun nabi wanda suka zama karin maga daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna li sahibil haqqi maqal wanda yake da haƙi a ka to yana da yancin a bashi ya faɗa ya huce kama ka zo ana rigima ko ana sulhu ko ana zaman wani ta za tsakanin mata da miji ko yan uwa to a bar wanda ake ganin an cuta ya faɗi me aka mai shine inna li sahibil haqqi maqalan manzala ce da uhu ku bashi sai da ya faɗa ya faɗa ya faɗa eh sai a ta bashi bashin mutane ana cewa ana addini ba za a biya ba eh <laughs> na wannan magana <laughs> duk da yake dai ba a ruwaito lafazin ba a hadisi wannan na kwatantawa ne kawai kaga ai ana ma ustadi haka ko kana wani abu na hada ka da mutum bai da alaka da usadanci gaba daya alaka ce da duniya sai ya lauyo da shi inda ma yana jawo shinku usadai ce haka ne usadancin haka ne eh haka ne salafiya <laughs> to sai ka dinga tuna waɗannan hadisan sai ka dinga tuna kuma laqad uziya Musa aksara min hadha fasaba an cutar da annabi Musa fiye da haka har ya hakura ko sai kuma sai ka ce to an cutar da manzala Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da haka har ya hakura Allah shi kyauta amma wani lokacin shaidan ne baya barin mutum zai dinga tuna maka yana cewa in ka haƙura za a ce kai matsoraci ne za a ce kai baka da tunani kai baka da zuciya shi kenan daga yau a raina ka a kasuwan nan ba wanda zai kara ganin mutuncin ka kowa zai iya cin dukiyarka ya kwana lafiya kai ka haƙura da shi ka ji abu yana tunzuro ma yana tunzuro maka sai kuma ka yi abin da za ka ji abin nan to kuma wata ɗabi'a jama'a da ya kamata mu lura shi ne a psychology wannan kuma amurin ne mahsus duk abin da kai hukunci cikin fushi sai kai nadama shi baka taba yin hukunci a cikin fushi idan ka dawo hayyacinka kuma ka tabbatar wannan hukuncin gaskiya ne sai ka gane cewa wannan hukuncin da kai ba daidai bane kowa yawa shi tariyar hukuncin da taba idan ita na cikin fushi kaga cewa bayan ka huce baka nadama me yasa kai wato saboda reaction na fushi kamar da suka ce a psychology ya riga ya saba wa asalin ɗabi'a ɗan adam shi ɗan adam yana da consciousness al wata ke sa idan zai abu sai ya tuna to in ne wannan abin me ya aƙibarsa in ne wannan abin me ya riba in ne wannan abin wani me ya zai biyo baya zai tunani akan consequence zai tunani akan judgment da abubuwa da dama da za su zo ma kafin ka faɗi magana ko kafin ka yi abu ko kafin ka sai wani abu ko ka ba da wani hukunci ko duk wannan yana zuwa mana ko da fi lahzatin kasira wa yansarif to amma idan mutum ya fushi zuce shi bata wannan duka lissafin duk abin da ya ya zo mishi kawai baya kallon gaba ya kalli baya kawai sai ya hukunta ai mu mukan faɗa ka zace wani in ya fushi bai san abin da yake faɗa ba da gaske ne daga cikin abin da idan mutum ya fushi zaka gani shine me yasa yake shouting me yasa idan mutum ya fushi ga ka gashi in zai magana sai ya daga murya saboda kwakwalwar ta daina aiki ne domin murya da muke magana da ita volume ɗin automatically Allah ya riga ya kirkire mu ta yadda in kana magana da mutum volume ɗin gwargwadon distance ɗin da ke tsakankanin ku ne idan kana magana da mutumin da yake waje wajen signboard ɗin can to zaka daga murya yadda zai ji sabanin kana magana da wanda yake zaune anan babu maki wanda yake zaune inda malam adam ne yake ba zai ji abin da kuke faɗa ba ba kamar rediyo ne da sai an daga ko an rage ba automatically kake yin haka kwakwalwarka tana lissafa distance ɗin da kuma bayar da iya wannan sautin da ake bukata to amma in kai fushi abin da yake sa kake shouting inji malaman psychology shine wannan wurin da yake lissafin distance ya daina aiki da ka sai ga mutumin kamar a nesa yake <laughs> magar da in ka dan fada zai ji sai ka ji kana daga murya ana jinka duka anguwa duk anguwa ana jiyo ka da makwabta a ce eh, me faru ne ban ji wani na ta daga murya bai da hankali ne shi yasa abin da ke faruwa shine hankalin shi ya gushi shi yasa jama'a mu kiyaye fushi manzo Allah ya ce da zaran kai fushi me zaka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka dawo cikin hayyacinka Allah shirye da mu bal ya afu wa yasfa manzo Allah yana afuwa ne ya kauda kai akan duk abin da aka mishi walan aqbidahu hatta uqima bihi al-millatal awja Allah yace bazan karbi rayuwarsa ba bazan koma da shi wajena ba har sai na miƙar da wannan addini na Annabi Ibrahim wanda ya riga ya karkace bi an yaqulu la ilaha illa Allah sai an zo ana faɗan la ilaha illa Allah ana aiki da ita wannan hadisi bukhari ya fitar da shi a cikin kitabu tafsir suratul fatih a cikin babu tafsir suratul fatih a cikin tafsirin inna arsalna babu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira da kuma a cikin albuyu babu karahiyati sakhabi fi suki imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad mutallad nabi shafin 174 wa tamamu labzihi wa labzihi bi tamamihi ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa hadiran lil ummiyina anta abdi wa rasuli gashi na zuwa karshe dogon lafazi sai ya ce wa huwa haƙƙu, wa huwa sallallahu alaihi wasallam ahaqqun nasi bi hadha al-ism manzon Allah ya fi kowa cancantan sunan al dan kaji gashi nan dogara yake ga Allah gaba daya annahu tawakkala 'ala Allah fi iqamati ad-dini dan ya dogara ga Allah ne wajen tsaye addini tawakkulan dogaran da lam yashrak lam yashrikhu fihi ghayru bai san tarayya da Allah ya sanya wani ya tarayya da Allah a wajen tsayawar da yi wajen dogaro ga Allah don tsaye da addinin nan ba wato addinin da ya fara shi kadai bai da wani mataimaki bai nemi taimakon kowa a wajen tsaye da shi ba sai taimakon Allah kuma ga Allah kaɗai ya dogara har Allah ya cika wannan addini yadda ya fara shi ɗinnan cikin rauni sai da addinin ya wayi gari ya fi komai daraja da ƙarfi da izza a duniya bayan shekara ashirin da uku, kacal ba a taɓa samun wata da'awa ko wani addini ko wani tunani da ya samu irin wannan tagomashi a nan ƙanƙanin lokaci ba a ce mutum ɗaya ya fara shi bayan shekaru 23 ya cinye dukkanin yankin ƙasashen da aka yi shi wannan fatihi ne daga Allah <clears throat> wa ammal mahi sunan almahi kuwa wal hashir da al hashir da al muqaffi da kuma al ya yace faqad fussirat fi hadisi jubair ibn mut'im waɗannan an fassara ma'anarsu a hadisin jubair dan mut'im falmahi huwa allazi mahallahu bihil kufra mahi mai gogewa shine wanda Allah ya goge kafirci ta hanyarsa walam yamhul kufra bi ahadin min al-kharqi ma muhiya bin nabi sallallahu alaihi Allah bai taɓa goge kafirci da wani daga cikin bayinsa irin yanda ya goge da manzon Allah alaihi salatu wasallam ba fa innahu bu'itha wa ahlul ardi kulluhum kuffarun an aiko manzon Allah sallallahu alaihi alhalin mutanen ƙasa gaba ɗayan su ne Allah ya riga ya kyamace su kamar yadda muka ji ko illa baqaya min ahli kitabi in banda wasu 'yan ragowa daga cikin mazowa da tafai wa hum su ɗin kuma ma baina ausa ne. tsakankanin masu bautar gumaka ne wa yahudin da yahudawa magdubun alaihim wanda Allah ya fushi da su wa nasaran da kiristoci balina batattu wa sabi'atin da masu bautan mala'iku da hariyatin masu cewa mutuwa kawai ake a tashi babu babu wata rayuwa bayan mutuwa la ya arifuna rabban basu san wani ubangiji ba wala ma'adan basu san wani makoma ba wa baina ubbadil kawakibi da kuma masu bautar taurari wa ubbadin nari da masu bautar wuta wa falasifatin da kuma malaman falsafa masu cewa za su gane Allah da wayansu la ya arifuna shari'al anbiya'i basu san shari'ar annabawa ba wala yuqirruna biha su ma yadda akwai annabta ko shari'ar annabawa ba wannan da maka kama irin maganganun ibn taymiya a cikin iktida'u ko dan ka san magana ce daga malami da ɗalibin shi ya koyi irin wannan katin ne shi ma da gani ka san asa ɗan irin maganganun ne da ibn tumiya yake zuriyatun ba'dha min ba'din kenan Allah ya ji kansu gaba daya fa mahallahu subhanahu bi rasulihi zalika hatta zahara dinullahi ala kulli din sai Allah ya kawar da dukkan wannan kafirci gaba ɗaya ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har addinin Allah ya bayyana akan duk wani addini duk waɗancan mugayen addinan da ake yi suna da mabiya suna da sojoji suna da waɗanda suke hawariyai wanda suka yi yin addinin da gaske duka sai da Allah ya kawo ƙarshen wannan kafircin a cikin wannan shekaru. wa balaga dinuhu ma balaga laila wan ma balaga lailu wan nahar addinin sa ya kai duk inda duhun dare da hasken rana yake kaiwa duk duniyar nan yanzu babu sakon da labarin musulunci bai kaiwa wasarar da'awatuhu masirar shamsi fil aqtari Da awon manzo Allah ce tafiya irin tafiyar da rana take cikin garuruwa wato yanzu ai kowane gari ana ganin rana ko hantsi da gidan kowa baka ake cewa ba to haka musulunci ya zama hantsi da gidan kowa ko ina yanzu turawa da suka fi kowa gaba da addinin musulunci ko musulunci ya fi yaduwa ƙarshen su fiye da ko ina da haka nan da shekaru 100 wata gida sai ya zama ƙarshen musulmai su ne suke da ainihin wato musulmai su suke da galabar yawa a ƙarshen turawa yanzu a kasashe irin ingila da faransa da jamus da waɗannan manyan ƙasashen turawa akwai inda za ka samu kwamitin musulmai suna da yawan da sun kusa rabin gari guda ma'ana idan garin akwai mutum miliyan ɗaya suka samu wani garin rabin miliyan duka musulmai ne kuma kullum ƙara shiga suke kuma su suna shiga ne kamar yadda mutanen farko suke shiga wa ƙara imanu fi qulubihim mutum ne ba kowa mushi wa'azi ba shine kawai ya tsaya ya kalla ya karanta ya nazarta yayi muqarana sai gane kai musulunci ya fi abin da yake gaskiya sai zai ce kawai zai shiga ba ga wannan in ya shiga ya shiga kenan har abada ba sa ridda ranan kuma sauran zuriyarsa za su taso a musulunci sannan kuma tashi suke musamman su je su koyi addinin musulunci yanzu a America akwai jami'a da wasu Amurkawa suka yi private jami'a wadda take tana ba da instruction da larabci is an Arabic speaking university suna koyar da ƴaƴayensu ilmomin musulunci da ilmomin zamani amma duka ilmomin da larashi ake koyar da su suka ce suna so na yayin su taso da irin tarbiyyar musulman farko da ka hayyaran a America fa to wannan me san me zai faru wai san me zai faru in ba Allah bana da shekaru wataƙila ba a gama kenan wato alamun nubuwa akan waɗannan hadisan ba yanzu ba a gama gani ba kenan hala sai nan gaba ne za a gani yanda musulunci zai baje ko ina fiye da yadda ya baje dinnan a yanzu Allah shirin da mu wa ammal hashiru falhashiru huwa dhammu wal jam'u alhashiru shine tattarawa da tada abu wa huwa alladhi yusharu nasu ala qadami wanda za a tashi mutane a bakin kafarsa fakannahu ka'annahu bu'itha li yuhshira nas akaman kace an aiko shi ne dan a tada mutane ma'ana zuwan manzon Allah alaihi salatu wasalam duniya da annabtarsa alama ce akan za a tashi kiyama shine ma'anan sunan shi na alhashir wal aqibu alladhi jaa aqibal anbiya'i shine annabin da yazo a ƙarshen annabawa falaysa ba'dahu nabiyyun faufau babu annabi a bayansa fa innal aqiba huwa al akhir al aqibu shine na ƙarke last fa huwa bi manzalatil khatami kamar kace ainihin wato cikamaki walihaza summiya al aqibu ala al itlaq dan haka kai tsaye ake ce mishi al aqibu ai aqibal anbiya'i jaa bi aqibihim wato bayan ƙarshen annabawa shi yazo ya cike ƙarshen su wa ammal muqaffi fa kazalika shi ko muqaffi shi ma kamar al'aqib ne wato wanda yazo alal qafa a ƙarshe ta baya wa huwa allazi qaffa ala athari man taqaddamahu shine wanda yazo ya taka sawun waɗanda suka wuce kafin shi fa qaffallahu bihi ala athari man sabaqahu min ar-rusul Allah ya tare da burbushin shi bayan manzan da suka gabace shi wa hadhihi lafzatu mushtaqatun min al-qafwi an ƙirƙiri wannan lafazi ne daga lafazin alqafu yuqalu qafahu yaqfuhu idza ta'akhkhara anhu asali qafa shine baya qafahu yazo a bayansa qafa taqaffahu yana bin bayansa to shine ainihin wato almuqaffi din sannan kuma qafa yana zuwa da ma'anar ƙeya wannan jiki qafa wannan wurin da ake ce ma ƙeya da dai ma'anar su ɗaya daga asalin wannan madda ta cewa baya ne abu wa minhu qafiyatur ra'si shine wannan qafiyatul ra'asi ai ƙeya kenan wannan da Hausa wa qafiyatul baiti karshen gida ko ƙuryan gida ko bayan gida fal muqaffi allazi qafa min qablihi min ar-rusuli wanda yazo a bayan wanda suka gabace shi daga cikin manzani fa kana khatamahum wa akhiruhum sai zama shine cikamakin su kuma shine karshen su wa amma nabiyyu tauba ce masa da ake ko annabin tuba fa huwa allazi fataha Allahu bihi babat tawbati ala al-ard shine wanda Allah ya bude kofar tuba ga mutanen duniya ta sanadiyar shi fataballahu alaihim sai Allah ya rangwanta musu taubatan lam yahsil mithluha li ahli al-ardi qablahu tubar da bata faru ga wasu mutane ba kafin shi kafin ainihin zuwan shi wa kana sallallahu alaihi wasallama aktharan nas istighfaran wa taubatan manzo Allah ya kasance yafi kowa yawan tuba da istighfari hatta kanu ya'uddunahu ya'udduna lahu fil majlis wahidi mi'ata marra har akan kirga cewa ya faɗi astaghfirullah a zama ɗaya guda ɗari gashi nan yakan ce rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim yakan faɗi wannan addu'a yace Allah ka mun gafara Allah ka rangwanta mini lalle kai mai ansar tuba ne kuma mai gafara wannan hadisi Tirmidhi ya fitar da shi a cikin kitabu da'awat babu ma yaqulu idza qama min majlisi da Abu Dawud a cikin Kitabus Salati Babul Istighfar da Ibn Majah a cikin lamba hadisi 3814 a cikin Kitabul Adab Babul Istighfar Imam Ahmad a cikin Musnad Mujallal na biyu shafi na 84 hadisin Abdullahi dan Umar da isnadi ingantacce al-Imam Ibn Hibban ya inganta shi da al-Imam Tirmidhi wa kana yaqulu yana cewa ya ayyuhan nasu tubu ila rabbikum ila Allahi rabbikum ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ubangijinku fa inni atubu ila Allah fil yawmi mi'ata marra ni ina tuba zuwa ga Allah a rana guda sau 100 wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi a cikin kitabu dhikri a cikin babu dhikri wa du'a a cikin ainihin wato kitabu dhikri wa du'a babu istihbab al-istighfari wal istikthari minhu da imam Abu Dawud a cikin kitabu salati babun fil istighfari da wata riwaya ainihin daban ta Abu Dawuda da cewa innahu la yu'annu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin mi'ati marra da Abu Dawud da Haila ya saki fitar wata riwaya ta biyu daban a take tari sai ne ingantattu wa kadhalika tawbatu ummatihi akmalu min tawbati sa'ir umam hakanan tuba da al'umma manzo Allah alaihi salatu wasalam suke yi ta fi cika fiye da tuban duk wasu al'ummomi wa asra'u qabulan kuma ta fi saurin karbuwa a wurin Allah wa ashalu tanawulan kuma tafi saurin fada da baka yanzu wannan addu'a zaka iya fadanta kamar mai ta take ba tare da ka samu matsala ba wa kanat taubatan min min man qablahum min as'abil ashiya tubar waɗanda suke kafin musulmai kuwa tana da matukar wahala hatta kana min taubati bani isra'ila min ibadati da ajli qatlu anfusihim har ya zama tubar da banu isra'ila suka yi bayan sun bauta wa ɗan maraƙi ɗin nan shi ne su kashe kawunansu mana mu yanzu idan kai laifi tuba shine yi nadama ka damu ka ji baka kyauta ba kuma kai ne ba za ka fasa ba za ka sake ba ko kuma ka ce astaghfirullah kenan ka tuba amma su a cikin mutanen da akwai laifin da idan mutum ya yi misali idan ka kalli matar da ba ka ba a zamanin banu isra'ila sai ka cake idan da mashi shine tuba sai ka lalata idanka ka ji wannan ba. to kaji kuma akwai malaifin da suka yi sai akai kowa ya kashe kanshi mu kuwa a addinin mu kashe kai babban laifi ne kai addu'ar ma ka Allah ya sa ka mutu ma ne a musulunci in ya zama dole sai dai ka dinga bawa Allah zabi ko Allahumma ahini ma hayatu khairan li wa tawaffani ma wafatu khairan li su kuwa cewa aka yi uqtulu anfusakum kowa ya je kashe kanshi shine tubasu saboda tuba a wurin su ba karamin aiki bane in mutun yayi laifi fita daga dattin laifin ba kankana aiki bane wa amma hadhihi umma falikaramatiha ala Allah ta'ala ja'ala tawbataha nadma wal iqla kaji ita ko wannan al'umma saboda darajar ta gurin Allah da karamata Allah ya sanya tubar wannan al'umma shine mene nadama yin da na sani akan abin da ka aikata wal iqla da kuma caratuwa daga barin aiki mun gano wannan da ke jama'a wa amma nabiyul malhama fa huwa allazi bu'itha bi jihadi a'da'illahi da yake ce mashi kuma nabiyul malhama annabin gwagwarmaya al shine epic gwagwarmaya to shine annabin da aka aiko dan yayi jihadi ya ainihin yaki abokan gaba Allah falam yujahid nabiyyun ummatahu qattu ma jahada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ummatahu ba a samu wani manzo da yayi yaki da al'ummarsa irin yadda manzo Allah ya yaki da Qurayshawa mutanen garin Makka da al'ummar Laraba ba wal mulahimu wal malahimu al kibar allati waqa'at wa taqaw bayna ummati wa bayna al kuffari lam yu'ad mithluha qablahu irin yaƙe-yaƙen gwagwarmayar yaƙi da aka yi tsakanin manzan Allah sallallahu alaihi da kuma tsakanin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi da wasu al'ummomi na kafirai ba a taɓa jin labarin ire-iren waɗannan yaƙe-yaƙen ba je kanta tarihin yaƙe-yaƙen musulunci qadisiyya zatu salasiri yamama yawmu kaza yawmu kaza irin wannan waɗannan yaƙe-yaƙen da aka yi tun daga zamanin sahabbai zamanin tabi'ai zamanin daulolin banu umayya da abbasiya da na bayansu irin dauloli na ainihin wato a mamalik zamanin salahuddin ayyubi har zuwa zamanin da muke rayu da inda aka ce ga yaki tsakanin musulmai da kafirai za a ga abin da ba a taba gani ba domin ka'idoji ne ake rayuwa mabambanta a kansu shine shi musulmi so yake a kashe shi yana yakin nan shi kuma kafiri so yake a bashi ya ci gaba da rayuwa bai so ya mutu akan wannan abu da haka sai zama filosofin ya sha bamban jibo wancan da manzo Allah ya ce mishi da zaran kun mutu ga aljanna nan a bayan dutsen nan a Uhud ko yace yanzu akwai aljanna a bayan da zaran na mutu manzo Allah ya ce kware ko yace bakhin bakhin sai watsar da biyan da suke hannun shi ko yaga za su ma bata mai lokaci ne kafin ya gama cinye su ya auka wa kafirai yana ya kasuwa sai da aka saboda aljanna ce ga ta nan ruwa ruwa su kansu kafirai da suka zo suka yi sawabe mai suka ce mutane ne waɗanda sun fi son su mutu fiye da su rayu a Kadisiya. haka musulmai za su zo ba a Hudaybiya kai ko musulmai za su zo ƴan kaɗan kafirai da yawa sai su da musulman nan tatar da suka dinga barna a duniya jama'a sai da zama kowa yana jin tsoron a faɗi sunansu ma kawai a ƙarni na shirin zuwa ƙarni na bakwai amma sai da musulmai suka karya su gaba ɗaya da musulmai suka koma suka jajirce suka koma kan asalinsu su ainihin waɗannan su albandak dari shine kwamandansu Azahiru Baibar, su aibak waɗannan mutanen da suka tsaya suka jajirce kawai suka nemi fatawan malamai su ainihin izinin dan Abdulsalam cewa wai me sa ne ga mu da musulmai ga mu da makamai ga mu da ainihin wato sojoji amma mamar sai zami da kafiran nan malaman suka tashi suka yi wa'azi suka ce an tashi daga tafarkin yadda Allah ya ce yi jihadi ne. to ya zami mai gyara suka ba su fatawa ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi daga cikin fatawar shine na farko ku sarakuna kun kwashe dukiya al'umma kun taskace idan za a sai makamai ku ce kuma kowa ya kawo haraji to kamata ya ku ɗibo wannan dukiyar har da gwalagwalan matan ku a sai makamai da su sai sun kare sannan za a ce a kawo haraji kenan sarki ya bada wannan doka cewa kowane dan sarki da wani hakimi da wani royal prince da kowaye ya kwaso duk abin da ya mallaka da ya san ya samu ƙarshen aikin gwamnati har da gwalagwalan mata ya kawo za a sai makamai sannan aka dinga wa sojoji wa'azi ana tuna musu tauhidi cewa wannan yakin kuna yi ne dan Allah sannan aka je aka yi ainihin wannan yakin shine shahararren yakin Ainu Jalut ma'arikatu Ainu Jalut ana labarin ta a tarihin duk duniya saboda yawan kafiran da suka zo su kafkiga da da kuma kaduro da yawan musulman da kuma irin yadda kafiran nan sun fi shekara ɗari, suna yaƙi ba a taba cin nasara kansu ba da haka psychologically kowa na jin tsoron su idan suka taho gari duk gudu ake ba a saura da an jiga suna a kofa gari kowa zai gudu to sai kuma musulmai daga misra aka aiko musu da sako irin wannan sakon na tsoratarwa cewa to kun dai ji abin da muke wa kowa da haka kuma ku ba da kanku kawai aka aiko da yan sako da yan sakon suka ba aka ce komanda me za a musu yace da a kashe su duk da wannan ya saba da dokar musulunci yace da a kashe su yaƙi ya ɗan zamba ne ya ce a kashe su a tsira kawunan sa kofar gari labari ya kai wa kwamandan su tsokana ce ta tsiya kenan da ya ji labarin ya ce eh lalle waɗannan sun tsokano tsule dudu suka ji labarin ya taho daga inda yake daga hims ya za ya ce suka ce mu fita mu je mu tare su ba za mu bari su kawo mu za mu je mu tare su kaga duk wannan suna ƙara kansu moral ne sai suka tafiya sama da kilomita hamsin. suka riga kafaran zuwa aini jalut yanzu cikin kasar falastinu ne wajen suka je suka yi sabe ɗin dajin suka yi shiri na musamman kafaran nan ba ankara ba kawai sai suka tara an riga an gama da su kafin kankanin lokaci aka kashe aka kashe aka kama har yanzu har turawa masu hutun tarihin duniya medieval age ba sa manta da wannan yakin haka andalus haka salahuddin ayubi ya sake kwato kasar Baitul Maqdis haka zaka ji waɗannan tarihohin ga sunan burjik to duk wannan na daga cikin karamar wannan al'umma karkashin sunan manzon Allah sallallahu alaihi na nabiyul malhama kuma har yanzu da musulmi za su koma cikin hayyacin su da sun samu wannan galabar har yanzu ba ta canzawa wannan karama ce daga cikin karamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah yake wa al'ummarsa matukar sun yi ainihin abin da dace domin in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun ina kuka dara su wa tarjuna minallahi ma la yarju to amma yanzu sai aka wayi gari mu ma irin abin da suke so shi muke so hubbud dunya wa karahiyatul maut Allah shi kyauta sai yace a fa inna ummatahu yaqtuluna al-kuffara fi aqtar al-ard ala ta'aqub al-asar al-umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna kashe kafirai a cikin kasashe dukkanin zamunna wani bayan wani wa qad awqa'u bihim min al-malahimi Malam taf'alhu ummatun siwahum an yi gwagwarmaya da musulmai gwagwarmaya da ba taba gani da wasu al'umma wanda ba su ba wa amma nabiyur rahma fa huwa allazi arsalahu Allah ta'ala rahmatan lil alamin shine wanda Allah ya aiko shi ya zama tausayi da jin kai ga ga mutanen duniya gaba ɗaya talikai dabbobi da halittu da sauran kowa da kowa farahima bihi ahlal ardi Allah ya rangwanta wa mutanen ƙasa sakamakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kullahum gabaki ɗaya mutanen duniya mu'minahum wa kafirahum da mumini da kafiri kowa yana cin amfanin wannan anota ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma almu'minuna fanalun nasibal awfara su mu'mine sai suka samu rabo mafi tsoka min rahmati na wannan tausayi wa amma alkuffara su ku kafirai fa ahlul kitabi minhum ashu fi dhillihi mazowa littafai sun rayu karkashin inuwar musulunci inuwar annabi sallallahu alaihi wasallama wa ta hablihi wa ahdi karkashin igiyarsa da alƙawarinsa wa amma man qatalahu minhum huwa wa ummatuhu fa innahum ujjiru bihi ajjalu bihi ila nari waɗanda kuma aka kashe daga cikin kafirai aka kashe su annabi ya kashe su ko al'umma manzo Allah sai kashe su sai ya zama an tafi da su zuwa guta cikin gaggawa wa arahuhu min tsawila tawila ya zama ya huta da wannan doguwar rayuwa ta duniya mai wahala allati la yazadu biha illa shiddatal azabi fil akhirah wanda ba ta kara mishi kuma sai dan azaba a lahira kafirin da aka kashe an taimake shi ne ya je ci gaba da zama a cikin gidan gidan tabbas din shi domin nan yana ƙara zama a duniya yana ƙara tarawa kan shi da zai ƙara mai azaba ne a Shi shine abin da yake cewa kafirin da kuma suka suka bi Manza Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ka'idar cewa za su bada jizya sai su rayu karkashin adalci da rahama da tausayin musulunci sai zama suna da haƙoƙin su gwargwadon abin da musulunci ya basu ba sa cikin fitina ko wahala za a kare su za a ba su kariya za a ba su dukkan haƙoƙin da ake ba zimmi wa amma al-fatihu fa huwa alladhi fataha Allahu bihi babal huda al-fatihu lima ugrika kenan ko ce to kaga shi kuma al-fatihu shine Allah wanda Allah ya bude kofar da aka rufe da shi wato ya bude kofar shari'a ta hanyar shi ba da an kana murtajan ba murtadan bayan da an rufe kofar wa fataha bihi al-ayunal ami Allah kuma ya bude idanun ainihin wato makafi wa adhanu summi da kunnuwan kurame wal qulubil ghulf da zukata wanda suke bamammu wancan al'ami da al'asum duka jam'i ne wato e, idanu makafin idanu da kuraman kunnuwa da zukata wanda suke an su duka sai Allah ya bude su ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa fata Allahu bihi amsal al Allah ya bude biranen kafirai ta hanyar shi wa fata bihi abwabal janna Allah ya bude kofar aljanna ta hanyar shi wa mata bi turqal ilmin nafi Allah ya bude hanyoyin ilimi mai amfani ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wal salih da ayyuka nagari fa fata bi dunya wal akhirah da ka zama Allah ya bude duniya ya kuma bude lahira duniya ta yi dadi ga imani ga aiki nagari ga ilimi mai amfani a duniya a ji dadin ta ga zaman lafiya ga addini sannan kuma an mutu a je lahira a tadda ni'ima madawwamiya kaga fataha bihi dunya wal akhirah kenan Allah ka samu a cikin wannan fatihi wal quluba ya bude zukata wal asma'a da kunnuwa wal absara da idan duna wal amsara da garuruwa wane mutum malam ibnu qayyim akwai ilimi wa ammal aminu shi ko suna na ainihin al aminu da ake ce mishi fa huwa haqqul alamin bi hadha al ismi manzon Allah ya fi duwan taliki a duniyan nan cancantan a ce mishi amintacce fa huwa aminullahi ala wahyihi wa dinihi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai Allah ya da shi ya kawo addini shi kawo wayin shi shi kadai babu ainihin dan rakiya babu wanda za tsaya su ga abin da yake faɗa daidai ne mala'ikun da suke kawo ba a cewa ku zauna ku ji ya karanta da abin da muka ce ya karanta ko su zo su ɗauko rahoto Allah ya yarda da shi ya amince mishi ya ba shi sa da littafin sa da shari'arsa ya kawo duk duniya jama'a ku ji fa shi kadai mala'ika jibril baya kawo wahayi shi kadai ya da dubban mala'iku da suke rako shi saboda nauyin aikin da nauyin saƙon da kuma girmama saƙon da kariya ga saƙon amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk bai buƙatar wannan kariya shi Allah ya riga ya kare shi shi kadai zai wannan aikin duk nauyin saƙon shi kadai zai iya daukar nauyin duk wahala shi kadai zai iya dauka duka kariyar da zai a ba saƙon shi kadai zai iya bada kariya ga saƙon Allah ya mishi duka wannan falala sallallahu alaihi wa alihi sallama fil akhirati wal ula wa huwa aminu man fis sama shine amintaccen Allah dake cikin sama wa aminu man fil ard amintaccen mutane dake cikin duniya ولهذا كانوا يسمونه nubuwati al-amin dan haka tun kafin annabta Allah ya riga ya kimsa wa kafiran Makka aminu suke ce mishi shine mai waka yake cewa laqibtumuhu aminar qaumi fi sighari umal aminu ala qaumi bi muttahabi inji shauki ji malam muwaki shauki kun ce mishi amintacce ne tun yana dan yaro yanzu kuma ya kawo muku addini kun ce ba ku yadda ba ta ai wanda aka amince da shi ba abin tuhuma bane yana mai musu da martani ne da abin da suka yadda da shi kun ce tun yana yaro kun ce amintacce ne a makka mutum da ya ba uwar shi ajiya uwar shi ba ta haife shi ya gwammace ya dauki wannan kuɗi ya kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba zai gaya wa kowa ba ba zai gaya wa uwar shi ba ba zai gaya wa matashi ba ba zai gaya wa yaran shi na kasuwa ba ba zai gaya wa magada ba ya san ko ya mutu in baya nan wannan amintaccen ba zai ci dukiyar nan ba amma uwanshi shi ko kanin shi ko wan shi ko ƴaƴan shi bai da wannan amincin a kansu haka ba aka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ainihin Makka wa amma dahuku alqattalu fasmani muzdawajani yace addahuku alqattalu kuma sunaye ne wanda suke masu hauhawa compound name ne la yufradu ahaduhuma anil akhari ba a cire ɗayan abawani fa innahu dahukun fi wujuhil mu'minina domin shi mai murmushi ne a fuskan muminai gairu abisin ba mai ainihin ɓata rai da yin ya turnike fuska ba wala muqattibin ko kuma wanda yake mai harara ba wala gadubin ko mai fushi ba wala fazzin ko mai tsananin hali ba sannan kuma qattalul illahi amma mai kashe maƙiya Allah ne la ta'khudhu fihi lawmata la'im baya tsoron mai zargi game da kashe su wa ammal bashiru fa huwa al-mubashshiru liman ata'ahu bis-sawabi al ko da ake ce masa shine manzo mai bushara ga wanda ya bi Allah da cewa zai samu lada wan nadhiru shi ku an-nadhiru liman asahu bil iqabi yana tsoratar da wanda yana jan kunna wanda ya sabo cewa zai samu zai gamu da ukuba wa qad sammahu Allah abdahu fi mawadi'a min kitabi Allah ya kiraye shi da suna Abdullahi a wurare da dama منها قوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه تكما وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى وقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا kaga can yace Abdullahi a cikin ayatul jinni a cikin ayatul furqan kuma yace ala abdihi a cikin ayatul najmi kuma yace Abdu ya ila yau sannan ya sake faɗan a bakara abdina bawanmu kuma manzo Allah aroto da gare shi yana cewa yafi fi son wannan sunan fiye da kowanne suna da Allah ke kira shi Allah ya danganta shi zuwa gare shi cewa Abdullahi ya fi mishi daraja fiye da komai ina fata mun gane wannan subhanallazi asra bi abdi haka tabarakallazi nazala alfurqana ala abdi haka auha ila abdihi ma auha haka in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina kuma diyakan ambace shi ne zaka ji duka wannan ambatan yana da alaka da qur'ani wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu ina kata alqur'ani ko na zalal, alfurqana ala abdihi sauka da alqur'ani fa ila abdihi ma auha haka wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina subhanallazi asra bi abdihi duka dai magana ce akan wahayi dan nuna muhimmancin wahayi da ubudiyar cewa wannan aikin da manzon Allah yake na isar da wahayi na daga cikin muhimman ayyukan shi a cikin ubudiyya ina fata mun gane wannan wa sabata anhu fi sahihi annahu qala ana sayyidu waladi adama yawmal qiyamati wala fakhara to haka da ka sayyidu waladi adam shi ma na daga cikin sunayen shi wannan ya tabbata cikin hadisin tirmidhi cewa annabi ya ce ni ne jagora ni ne shugaban dukkanin ƴaƴan annabi adam ranar alkiyama babu alfahari ina faɗa ne saboda wannan ita ce tsatsar gaskiya kuma ba wanda zai faɗa yanzu sai ni dan ba a iya sanin wannan ilimin sai a wajen wanda Allah yake mishi wahayi Tamin ya fitar da wannan hadisi da isnadi ingantacce insha Allah imamu ahmad shi ma haka sannan bukhari ya fitar da asalin ainihin riwaya ita ma ana sayyidun nasi yawmal qiyamati shine riwaya imamu bukhari a cikin ainihin hadisu shafa'a mai tsayi din nan da muslim a cikin kitabul imani a cikin ainihin wato lafazin ana sayyidu walad adama yawmal qiyama wa awwalu man tanshaqqu anhu al-qabru wa an awwalu shafi'in wa awwalu mushfi'in sai ya ce wasan lahu sirajan munira Allah ya kira shi da suna a sirajin munir fitila mai haske wasan mashassa ya kirayi rana sirajan wahada fitila mai haske mai zafi shine wahada mai kona mutum kaga almunir munir huwa yuniru wanda yake ba da haske min gairi hirakin ba tare da ya kona ba bi khilafil wahaj amma banda alwahaj wahaj fa inna fihi nau'o hirakin wata wahujin rana tana bada haske amma kuma tana da effect zaka dinga jin zafin ta ko in ta yi zafi ana jin zafin ta amma hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to haske ne wanda baka jin zafin shi babu zafi haske ne wanda yake mai ni'ima sai mu kwana nan insha Allah ah, in Allah ya kai mu kasu na gaba sai mu tashi a faslun fi dhikri ah, fi dhikra al-hijratayn al-ula wa thaniya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah